baki mai yanka wuya. Har yanzu tana ƙasa tana dabo a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Duk da yake dai ta tsaye da ranar gudanar da babban taronta da zaɓen shugabanninta na ƙasa. A yayin da yake naɗa ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi a matsayin ɗan amanar daura. mai martaba sarkin na daura ya ce mukaman sarautu da suke bayarwa ba na sayarwa ba ne jama'a assalamu alaikum duk da yake dai tuni da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta tsaye da ranar 26 ga watan nan na fabrairu domin gudanar da babban taronta da kuma zaɓen shugabanninta na ƙasa. har yanzu ba a kai ga warware tankiya ba tsakanin bangarori masu adawa da juna a cikin jam'iyyar a wasu jihohin kasar rahotanni sun bayyana cewa da alama duk da kokarin kwamitin sulhu na ƙasa da jam'iyyar ta kafa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar nasarawa abdullahi adamu na sasanta rikice-rikicen shugabanci da suka dabaibaye jam'iyyar a matakin jihohi har kawo yanzu ba sami cimma daidaito ba a wasu jihohin yayin da a wasu kuma tuni da aka garzaya kotu. to shin anya jam'iyyar bata makara ba kuma wannan cece kucen ba zai shafi babban taron na jam'iyyar da aka jima ana jiran gudanar da shi ba kuwa salihu mustapha turakin ilori wani babban jigo ne kuma ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin jam'iyyar ta apc na ƙasa a ina ai na ɗaya ka san jami'an apc take gwamnati kuma akwai aiki a hannunmu yanzu haka kuma zan iya tabbatar wai ba mu da wani fargaba wai za a yi wani rigima ko kuma ba za a gama wannan taron da za mu yi a cikin nasara ba domin akwai kwamiti da aka kafa yanzu da tsohon gwamnan nasarawa his excellency senator abdullahi adamu yana chairman din wannan kwamiti din kwamiti din nan sun yi aiki sun yi nisa kuma sun yi nasara domin na san jihohi da yawa da ya wai da ana ganin suna da dan kurufe-kurufe ko kuma suna da dan problem tsakaninsu sun yi abin da ana ce reconciliation an zo an samu sulhu tsakanin mutane an hada kawunan mutane to irin wannan abubuwa nasarar da aka samu daga ita ma ita ne ma za a tafi ita convention din kuma a yi convention din nan lamun lafiya a gama kuma 'yan adawa za su yi mamaki yadda za mu fito domin mu a ganinmu yadda shi mai gidanmu shugaban muhammadu buhari yadda yake gudanarwa da ayyukan gwamnati mun gan mun koyo kuma muna ganin da shugabancinsa dole apc din ta gyaru kuma mu haɗa kai domin in ka tuna ma kwanakin baya ya faɗa ya ce in ba mu haɗa wannan juna ba to za mu sha mamaki ai wannan ya gama maganan kuma akan wannan maganan da ya faɗa ma shi yasa ka gan kowa yanzu ya tashi tsaye ana abubuwan yadda ya kamata kowa ya kai zuciya nesa yanzu abin da muka sa gaba shine yadda za mu yi nasara jam'iyyar apc ta fuskanci kalubale sosai a baya musamman na shugabanci da sauransu kamar yadda muka faɗa wanda ya yi sanadiyar rasa dukkan kujerun da aka zaɓa a jihar zamfara haka kuma ta rasa gwamna a jihar edo ta kuma rasa wasu abubuwa da dai sauran wasu kalubale da take fuskanta idan allah ya baka mulki ya baka shugabancin wannan jam'iyya ta ƙasa menene za ka mai da hankali a kai na ganin cewa watakila ka magance matsalolin da jam'iyyar take fuskanta na ɗaya in allah ya ba da sa na zama shugaban wannan jam'iyya abin da zan fara yi shine duk abin da za a yi a jam'iyyance dole a dinga shawara da mutane domin rashin shawara da mutane shi yake kawo duk irin wannan rigingimu rigingimu nan na ɗaya kenan na biyu zan yi ƙoƙari in gan wai jam'iyya ta kafa internal democracy ba bambanci tsakanin mutane domin duk lokacin da ya kewaye kana kama karya din nan a jam'iyya shine kuma zai kawo maka matsala domin jam'iyya ko siyasa harkar mutane ce dole ka yi da mutane a bar mutane su shigo jam'iyya kuma a yi da mutane domin in ka fito neman koriyansu ai da mutanen ne za ka yi ba da dabbobi ba ko aljannu ba amma kana wannan magana akwai wata 'yan matsala da ta shigo daga baya-bayan nan inda ka ga gwamnoni kamar yanzu sun fi karfi ko kuma su ne suke da iko da jam'iyya kusan wannan ne abin da ma ya kara jawo matsaloli a jam'iyyar inda ake ta gwajin karfi tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma gwamna da ke mulki a jiharsa. sa. wannan abu mai sauki ne ka san rashin zan ce basira ko kuma zan ce rashin experience din wayansu ne yadda za su gudanar da irin in aka ba su dama milkin ko kuma daman shugabancin irin jami'an kamar apc muna da abin da ana ce nec din jami'a a wannan nec din jami'a ana raba duk kujerun ne kowace jihar ta samu nata representative a wannan nec din akwai working committee shi yasa na gaya ma mu za mu zo mu yi shugabanci na inclusiveness na kowa da kowa ko fa abu dai duk abin da za a yi a yi tare da mutane anya kada ganin jam'iyyarka ta apc tana da tsari da kuma shirin da za ta iya fafata zaɓen shekara ta 2023 har ta yi nasarar ci gaba da rike mukamin shugaban kasa da kuma sauran wuraren da take rike da marafin iko ai insha Allah da yadda Allah jami'an APC za ta ci gaba da irin wayannan ayyuka da taimako da shugabancin president muhammadu buhari da ya kafa mana yanzu mu da za mu zo daga bayansa na gan mu ne yaran eh, gata domin ya yi aiki kuma ga sunan ana gani za mu iya mu buga kirji da gwamnatinsa karkashin shugabancin shi president muhammadu buhari mu ce ga abin da aka yi kuma mu amfani da wani abubuwa mu yi talla kuma kuma allah ya ba mu nasara a zaben 2023 mai zuwa sau tari dai an sha zargin sarakuna a najeriya da bayar da sarautu ga hamshakan attajirai da kuma musamman 'yan siyasa domin kwaɗayin ɗan abin da ka iya sauya aljihu a yayin da su kuma waɗanda ake naɗawar ake zargin su da amfani da kuɗi wajen sayan mukaman sarautar domin biyan wasu bukatu na siyasa ko makamancin haka to sai dai a yayin da yake naɗa ministan sufuri na najeriya rotimi amaici a matsayin ɗan amanar daura. mai martaba sarkin daura alhaji umar faruk umar ya ce shi kam sarautarsa ba ta sayarwa ba ce na tabbatar muku da cewa wannan masarauta suke masarautar da suke ba da farautu iri daban-daban ta arewa da kan kudu turawa ma da kowa wanda ya karanta shi a bayar da sarauta ina so haka duk wanda taron wannan wuri don ne cikin najeriya kada da shi wannan masarauta mai kwaɗai ce ba ta da kwaɗai ko na kowa kowa ina kwaɗai kirji ban taɓa yin sarauta ba don kuɗi ko don koran wani ko da wani mukami muna ba da sarauta don cancanta da kuma taimaka talaka da aka ba mu amana wanda a tambaye mu abu ba da duk wanda ke kan ta taura duk da ta ta da ko da shi shi da ba gaba. Sakataren Majalisar Masarautar Daura Jafaru Bamba ya bayyana dalilan masarautar na baiwa minista a mai ci sarautar. Da farko shi ne mutumin da ya yi sanadin samar da jami'o'in tukuri guda biyu inda sakamakon haka ake gina ɗaya a nan cikin garin daura yayin da ragowar ɗaya ake gina ta kudancin Najeriya na biyu mai girma minista rodman leci ya fi roƙa aikin fadar sufurin jirgin ƙasa zuwa nan daura daga birnin kano ta hanyar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa wacce za ta biyu ta jihar jigawa daga nan daura hanyar za ta wuce zuwa katsina da ƙarasa zuwa birnin maraɗi da ke jamhuriyar niger na tsawa za a gina tahin jirgin ƙasa ta zamani wacce za ta fushi dukkan abubuwan da ake bukata waɗannan ayyukan ci gaba za su taɓa rayuwar da har mu sakamakon haka ne a yanzu na bawa mai girma su sufurin na Najeriya Rotimi shi sarautar dan amanar wara. To sai dai hakan bai hana bullar wasu zarge-zarge ba musamman a kafafen sada zumunta. kan cewa baiwa mai ci sarauta na da nasaba da siyasar zaben shekara ta 2023 mai zuwa. lamarin da shi kuma ministan ya musanta bayan bayyana irin farin cikin naɗinsa da aka yi. a A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.